jihar Gajin wani hajji ila yau yan uwa alaikum wa barkan mu da saduwa a wannan yammaci na litinin bakwai ga watan almuharram watan daya a wannan shekara ta dubu da dari hudu da sha tara wanda ya dace da yammaci na hudu watan biyar a shekara ta dubu da dari tara da da takwas a turawa don ci gaba da karatunmu na bulugul maram a wannan darasi na goma sha biyu haka ne ko darasi na goma sha biyu yau za mu tashi babu tayammum babu tayammum wato babin da yake magana akan taimama lafazin at-tayammum a larabce yana nufin alƙasu da ku zai da wata a lissafin ku ya lissafin yake can babban a wani lissafi kenan to waɗansu sun ce ne ga wata yi babu tayammum a'a ba mu faɗa ba da kake so mu kuwa babin da yake magana game da tayammuma idan an ce at-tayammum a larabce yana nufin al amma idan an ce at-tayammum a shar'ance yana nufin yin amfani da kasa don shafar hannu da kuma fuska a madadin alwala saboda wani uzuri daga cikin uzurruka da shari'a ta bayar da dama a yin taimama idan sun faru an jabir bin abdullah anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala wafitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل فأيما رجل أدركته الصلاة فليسلي wa zakar hadith an karɓa wannan hadisi daga jabir dan abdullahi Allah ya kare da sallallahu alaihi wa sallam qala lalle annabi sai da mutun Allah tabbata gare shi yace utitu khamsan lam yutahunna ahadun qabli an bani waɗansu tuffofi biyar an bani keɓantattun al'amurra guda biyar lam yu'tahunna ahadun ba a taɓa bayar da su ba ga wani kafina in ji annabi sallallahu alaihi wasallam duk cikin annabawa ba wanda Allah ya taɓa ba shi ɗaya cikin al'amuran nan guda biyar sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai wanda nuna fifikon shi akan sauran sallallahu alaihi wasallam abu na farko nusirtu bin ru'bi masirata sha'arin nusirtu bin ru'bi an taimake ni da jefa tsoro a cikin zukatan abokanan adawa ta masira ta shaharin alhalin rakan tafiyan wata tsakanina da su amma tun suna can nisan da ke tsakanina da su tafiyan wata daya amma suna daga can suna jin tsoron kar in je in cin musu in kashe su to wannan banda shi ba bai wani annabi wannan ba Allah ya riga ya gaskata alkawalin da ya masa dace sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba ko da yake wannan aya ta shafi yakin uhudu amma za ta iya game kowane babi da ya shafi abinda wato Allah ya wa annabi alkawari na abin da ke nusirtu bin rubi masira ta shaharin abu na farko kenan abu na biyu wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura kuma an sanya mun kasa ta zanto masjidan wurin yin sallata wa tahura ta zanto kuma abin yin sarki na banda annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda aka bai wa hukuncin taimama banda mu al'ummar karshe al'ummar annabi Musa da ta annabi Isa da ta annabi Shaibu ko Salihu babu taimama a cikin shari'a su mu kadai ne aka bai ma hukuncin taimama annabin mu ne kadai aka ba shi hukuncin taimama an sanya masa kasa ta zanto masjidan wurin sallah wa tahuran da kuma abin yin sarki fa ayyuma rajulin adrakathu salatu falyusalli a duk inda mutum yake sallah ta riske shi ya sallace ta kaga safanin addinin waɗansu annabawa da suka gabata a duk inda kake in lokacin ibadar yayi baka da daman yin ta sai ka je ɗakin da aka keɓance don yin ibadar an fahimta da kyau banu isra'ilawa da suka yi sako suna son su tuba sai Allah ya umarce su tafi baitul maqdis an gane ko makasai da su ku tafi ku je ku shiga alkaryan nan ku shiga baitul maqdis kuna masu kaskantar da kai wa qulu hitatun naghfir lakum khatayakum amma mu duk inda muke idan ka tashi duba daga nan sai ka tuba in kana Abuja kai laifi sai ka tuba ba sai ka je maka ba ko Madina daga Abuja mutum zai yi tuba kuma Allah ya karba ba sai ya je maka ba ba sai ya biya umara ba ba sai ya biya ticket ba ba sai ya nemi visa ba wannan rahusa kenan wato sauki na shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to malam ya take ta hadisin anan yake sun mazakar al-hadisa, ya ambaci hadisin zuwa karshen sa yanzu nan al'amura nawa ya ambata kenan bi ya ambata abu na uku wa bi ya ambata nazartu bi ru'bi waju'ila lil ardu masjidan wa tahura fa ayu rajulin adrakahu salatu salli duk cikon wancan ne ai eh na ji ɗan na zuwa kai a guri tukuna wato dai bi a mutanen gurin ko to kaga tukun na uku shine ne wa li al ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli an halattawa annabi sallallahu alaihi wasallam ganima kafin sa al'ummar baya annabawan baya ba halatta musu ganima ba duk wanda ya yi ya ribaci kafirai ya kwace dukiyoyinsu sai dai ya ajiye wuta ta zo ta dauke ta amma al'ummar annabi Muhammad sai aka halatta mana ganima an gane ko ba uku kenan ba na hudu yace wa wasitu shafa'a an bani ash-shafa'a ceto na biyar fa wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khaffa wa bu'ithu ila an-nasi amma da ta kowane annabi ana tura shi zuwa ga mutanensa kadai garinsa kadai ko kabilarsa kadai ne ko sai aka turo ni zuwa ga duniya gaba ɗayanta duk annabawa kowa sai da aka yi masa iyaka annabi hudu zuwa ga adawa wa ila adina kamun huda annabi salihu zuwa ga samudawa wa ila samuda kamun saliha annabi sha'ibu zuwa ga birnin madina wa ila madina kamun shu'aiba annabi isa zuwa ga banu isra'il annabi musa ma zuwa ga fir'aun da banu isra'il amma annabi muhammad zuwa ga duk duniya to wannan ke bantattun al'amura da aka baiwa annabi sallallahu alaihi wa sallam kenan wannan ce to da annabi ke cewa an bai wato ita ce ake kira ash-shafa'atul uzma ceto mataki mataki ne malamai suna kasa kashi biyu akwai kaso na farko wanda yake karkashin sa akwai nau'i uku na ceto annabi kadai ya shafa akwai kaso na biyu wanda duk masu ceto za su iya cin ribarsa ko waɗansu ma ta iya samun su shiga ba annabi bai kasance su ma sun yi ceto amma ba a san ko su waye ba sai in kiyama ta tsaya na farko da aka biyo annabi shine farko a shafa'atul uzma bayan an tara mutane a farfajiyar kiyama an kusanto da rana kusa da bakwalan mutane kowa gwargwadon aikinsa na kirki gwargwadon saukin wahalar da zai samu a wannan yini mutane za su jigata su nemi cewa ina ma a hisabi kowa ya san matsayinsa sai su garzaya su je wurin annabi adam alaihi salam su ambata masa siffofinsa na shi kadai su ce farko kai ne abul bashar uban mutane gaba ɗaya kai ne farkon halitta a cikin mutane ba ka bane ba na biyu kai ne wanda Allah ya halitte ka da hannayensa wanda kai kowa Allah ya halitte shi da kunfa ya yakuni amma annabi Adam ubangiji ya halitte shi da hannayensa Allah ya ce da Iblisa ya Iblisu ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya a shi kadan kenan ko sannan ubangiji ya sa mala'iku sun yi maka sujada wa yadhkunna lil mala'ikati tasjudu li Adam to sai suke ganin sun fa nan guda uku sun wadatar wajen zai samu fada a wajen Allah ya nema wa mutane ceto a yi a yi hisabi ko sai inda ya nufa ce ni da aka ce kar in ci ita na ci me zan je in cewa Allah ya bada uzuri kenan sai mutane su garzaya wajen annabi nuhu su ce kai ne farkon manzanni banda shi ba turo wani manzo ba kafin sa kai ne kaza kai ne kaza su faɗi sufofinsa shi ma ya bada uzurinsa sai su garzaya wajen annabi ibrahim alaihi salam su ce kai ne khalilun lahi kai ne kaza kai ne kaza shi ma ya bada uzurinsa a je wajen annabi Musa alaihi salam a ce kai ne wanda ubangiji yayi magana tsakaninka da shi babu hijab ba ba tarjama ba ba wanda yake tarjama ba tafinta kuma ya baka littafi rubutacce ya keɓance ka da yin magana ya keɓance ka da baka littafi in nisafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami fa kuzma atituka hukum min sakirin kamar da Allah ya shi ma ya bada uzuri a je wajen annabi isa alaihi salam shi kuma baya faɗin cewa na laifi kaza sai dai ce a'a ku je wajen shugaban annabawan gaba daya shi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana zuwa wajen annabi sai ce ana laha ana laha ana laha ana laha lalle wannan ceton na wani wannan ceton na wani sai je faɗi ya sujada gaban ubangiji ya yabi Allah da kalmomin da kafin wannan ranar shi ma bai san su ba sai ubangiji ya ce da shi yarfa ra'sak wasal tuta wa qul yusma washfa tushaffa daga kanka roki a baka faɗi za a ji abin da ka faɗa nemi ceton za a baka ceton to wannan matsayin da aka bayar annabi Muhammad a wannan shine ake kira al-maqamul mahmud da ke cikin suratul Isra da Allah ya ce wa min al-layli fatahajjar bihi nafilatan lak asa an yabaka rabbuka maqaman mahmuda makamin mahmuda din kenan yabo wato wani matsayi abin yabo wanda kowa ba zai samu ba sai shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ceton ya shafi annabi ne shi kadai a wani lokaci sai annabi roƙi ubangiji cewa a yi hisabi kowa san matsayinsa sai ubangiji ya ansa shi kira a yi hisabi kowa to wannan ceton annabi kadai ke da shi ko dukkan annabawa wanda zai tarayya da annabi wajen wannan na biyu daga cikin ceton da annabi ke da shi yan aljanna bayan sun kan an riga an kammala abin nan an haye siradi ba abin da ya rage sai shiga aljanna duk sai mun je insha Allah sai mu tarar da kofar arifi sai mu tarar da kofar arifi yaya haka kuma an gama haye siradi sai kuma kofar arifi mutane sai to ya za a yi kuma ta ce ah, to kuma a tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai yi ceto kuma a bude kofar kuma da aka yi tabbata cikin hadisin musulman annabi ce ana awwalu shafi'in fil janna ni ne farkon wanda za a bar ceto a nan wajen shi za a aljanna annabi zo kwankwata kofar a ce wane ne ya ce muhammad mala'iku su ce bika umirna allah na fita li'adin kablaka dama kai aka ce kar mu bude buɗe kowa kafin ka sai a bude ya shiga sannan kuma sai mutane insha allah duk mu shiga <laughs> ka da wannan ceton na annabi ne shi kadai banda shi ba wanda aka za a bar wannan na uku daga cikin abin da annabi ke fanta da shi shine za a ba shi dama ya ceci babbansa Abu Talib kun san cewa Abu Talib baban Ali bin Abi Talib ya mutu bai musulunta ba ya mutu yana kafiri annabi ya zo lokacin da yake cikin cutar mutuwa yana ce masa ya kai babba na faɗi kalma tsaya in tsaya maka da ita gaban Allah shi sa Abu Jahil kuma suna cewa yanzu za ka bar addinin iyaye da kakanni daga karshe kalmar da ya furta ya ce shi yana kan addinin iyaye da kakanni annabi ya tashi ya ce zan yi taimaka istighfari sai fa in an hana ni yana masa gifari don kuma Allah kuma ya hana shi ce ma kana lin nabi wanda zina amanu an yastaghfiru lil na. walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim annabi isa gifari daga lokacin to ranar tashin kiyama annabi zai cece shi amma ba daga fita daga cikin wuta ba zuwa kai shi aljanna a'a a dako shi daga can kasa a kawo shi sama sama shine gaba gabar wuta aka ce zai zo da takalman wuta a kafarsa a gabar wuta wuta kamar amal wallantansa amma kurwar kansa tana ta farfasa wai wannan shine mai saukin azaba cikin yan wuta a gobe kiyama mai saukin ke to wannan hadisi ya tabbata cikin bukari akan wannan to kaga wannan ma ya keɓanta annabi kadai an gane ko amma ceto wanda sauran mutane za su shiga har da annabi shine ceto da ma'anan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa dukkan mummunin da zai mutu mace ko namiji a samu mutum arba'in waɗanda ba sa shirka da Allah ba sa bid'a su zo su tsaya su yi masa sallah su roki Allah cetonsa Allah zai ba su duk mummuni da ya mutu aka samu tsantsan mutum arba'in zarata tatattun mutumin da ba sa shirka ba sa bid'a tauhidi tsantsa su tsaya su yi masa sallah su roki Allah cetonsa annabi ce za a ba su hadisin yana nan cikin sahihin musulun yasa ko da wani lokaci sai ake son ka kasance cikin taron mutanen kirki saboda Allah kalli ka dace da addu'ar su bayan ka to kaga wannan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam haka ceto da waɗansu za su yi a cikin a'a ceton da waɗansu za su yi na masu sako a cece su wanda suka mutu suna ayyukan saban da ba shirka ba ba kafirci ba ayyukan sako an kama su da azaba domin wannan sai ceton mai ceto ya amfane su a cire su a kai su aljanna wannan ma hadisi sun tabbatar da wannan sai ceto na uku a wannan babi shine ceto a cikin aljanna a cikin aljanna ma ana ceto wani yana ya shiga aljanna yana bene na daya kai kuma kana bene na biyar sai ka roki Allah alfarma cewa da ko shi a kawo shi inda kake wannan ba ceto wani ba to ya kara jin daɗi ba <laughs> ba ceto daga wahala zuwa wahala ba a'a daga daraja kasa zuwa wata tafita wannan ayoyin qur'ani ma sun tabbatar da haka cikin suratul tur wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqana bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay kullu imri'in bima kasaba rahin mutane idan sun yi imani da aiki na gari kuma sun tarbiyyanci yayansu su ma yayansu sun bi su da imani da aiki na gari sai aka je kiyama iyayen sun fi babban matsayi yayan suna kasa da wannan sai Allah ya faranta ran iyayen ya ce ba za a ɗauki yayanku a kawo muku inda kuke sai a ɗauki yayansu a kai musu inda suke to dukkan wannan ceto da muka ambata nau'ika guda shida hukun da suka shafi annabi kadai ukun da suka shafi sauran mutane wanda kuma annabin na cikin wannan din ma kuma wannan ceton guda guda ke din da muka ambata ka'idarsa shine baya yiwuwa sai da sharaɗa guda biyu sharaɗin farko mai ceton baya yin ceto sai Allah ba da izini ya ce yi ceto sharaɗi na biyu ba a ceton kowa sai wanda Allah ya yarda ya ce a cece shi din kuma yanzu anan mai ceton dole sai ya samu famit daga wajen wa daga wajen Allah ta'ala sannan na biyu wanda za a ceta din kai mai ceto ba kai za ka ceto wanda kaga dama ba kuma sai wanda Allah ya yarda a cece sharɗa guda biyu haka suke a qur'anance haka suke a hadisance ubangiji ta ce man zallazi inda indahu illa bi idnihi ba wanda zai ceto a wurin Allah sai da izinin Allah sai an samu kwami sannan waɗanda za a ceta sai Allah ya dada da su Allah ya ce wala yakfa'una illa liman ba wa hum min khashyatihi mushrikun wannan ba wanda su masu ceto ba za su ceto kowa ba sai wanda Allah ya amince ce a yi ceto shi an gane ku? Shi ne can cikin surtu baha ya haɗa sharuɗan guda biyar aya daya yau mai zilla tan fa shafa'atu illa man azina lahu rahman wa radiya lahu qawla man azina lahu rahman sharadi na farko kenan wa radiya lahu qawla sharadi na biyu an fahimta ku to yanzu kenan ba mu da tabbas din mu ce wani mai ceto ne wani mai ceto ne sai wanda Allah ya bayyana cewa zai ceto Allah ya bayyana annabi zai ceto sannan kuma sauran salihan bayi za su ceto annabi sananne ne amma salihan bayi ba ba sanannu ba ne yanzu karambani ne in ce wani zai ceto wani zai ceto in ambaci wani shehi na ko wani malami na wanda nake kyautata masa zaton da gari ne in ce zai ceto sai a ce ina ka samu dalilin zai ceto wa faɗa maka yanzu faɗin ka cewa zai ceto kiyama ne bata tsaya ba aka gani ko ba an ceto a wurin Allah sai bayan Allah ya ne ya yi izini to a shi an ba shi izinin ne tun kafin kiyama ta tsaya kyautata zato kake yi to kaga wannan zato ne ba tabbas bane ba to ta yaya za ka tabba da tabbas cewa wani zai ceto sai zanto wannan ya zanto alkawaru ala Allah bila ilmin kenan jingina karya zuwa ga shari'a ba bisa kan ilimi ba ilimi kuma shine wahayi abinda wahayi ya tabbatar shine abinda ake kira ilimi abinda wahayi ya kore wannan ba zai zama ilimi ba an fahimta ko to da haka dai wannan na dan fara da kan ceto saboda matsalan ceto wadan suna daukan ta ko su rushe ceto gaba ɗaya su ce ba ceto to wannan wani nau'i ne na yan bid'a asalin su na farko sune khawarij da mu'tazilawa su suka fara sunanta wannan mummunan sunan waɗansu kuma suka fara da ceto suka raba shi ga wanda suka ga dama su ce wani zai ceto wani zai ceto to su ma wannan kuma wato ainihin wata bid'ar ce daban addinin musulunci addini na zaka tsakiya baka kore ceto gaba daya baka kuma tabbatarwa kowa da kowa an gane ko ayoyin qur'ani sun kore ceto sun tabbatar da ceto waɗanda suka kore akwai nau'in ceton da suka kore shine ceto na masu da'awar ceto din kawai ka ce wani zai yi ba tare da Allah ya ce annabi ya ce ba ko ka ce wani zai cece ni kuma ka ƙi yin aiki ka tsaya ka dogara cewa zai cece ka to wannan duk Allah ya rushe wannan ceton wa zalladina takhazu dinahum لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون da sauran ayoyin da suka kore ceto suna kore irin ceton da mutane ke yin da'awar wani zai wani zai ba tare da hujja ba irin ceton da mutane kuma ke dogaro da ceton mai ceto ba tare da sun yi aiki ba wanda akan wannan aka gina aka gina akidar kiristanci cewa kawai a iya su zai ceto kowa shiga aljanna magana ta kare ko da mutum bai aiki ba to wannan kuma shirme ne sai kuma wadan suka wasu su ma suka shiga cikin wannan sahun to wannan duk bai dace ba aqida wanda take a Qur'anin ta hadisanci lalle za a yi ceto wanda zai ceton nan ba zai ba sai Allah ba shi izini ba musamman kowa ya sai in kiyama ta tsaya kuma ba za a ceto kowa ba sai wanda Allah ya yarda shi wanda ko Allah ya yarda shi shine wanda ya mutar tauhidi ba wanda ya mutu yana shirka ba wanda ya mutu yana nifaka ba wanda ya mutu yana kafirci ba wannan shine wanda Allah ya yarda mummuni da yake da sabo amma sabon shi bai kai da shi ba shi ne ceton mai ceto zai amfane amma duk wanda ya mutu ba tare da tauhidi ba ceton mai ceto ba zai taba amfanarsa ba ku yi hakuri na sauyi ta mana wannan babu wa fitu shafa'a wa illa fi ghana'im wa lam illa li adam qabli wa kana an-nabi yubathu ila yi khassa wa bi'sila an-nasi amma tubu hadithin kenan ko to yanzu dai abin da yake dangantaka da maganar mu anan gurin wajo ilalle al-ardu masjidan wa tahura a cikin hadisin annabi ya ce an sanya mun kasa ta zanto wurin sallata da kuma tsarki na wato taimama kenan wa fi hadisi wa zaifa radiyallahu anhu inda muslim wa ju'ilat turbatuha lana tahura idza lam najid al-ma'a wa fi hadisi huzaifata amma a cikin hadisin huzaifa ibn al-yaman wanda imam muslim ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa turbatu hala ma tahura an sanya turbayan kasa gare mu ta zanto tsarki idza lam najidil ma'a idan ba mu samu ruwa ba wannan riwaya ta Huzaifa mai yiwa waɗansu na iya fakewa da ita su ce asalin taimama ba a yin ta sai akan kasa turbaya wadda suke da gari kamar rairayi ko kowane irin kasa amma kamar dutse falalan dutse ba za a yi taimama a kansa ba kamar ciyawa da ke fitowa kan kasa ba za a yi a akan ta ba kamar kaza ba za a yi taimama ba sai a ce me wutan ku sai suka ce idan ya ce waju ila turbatuha lana fahura sai malaman suka ce wannan mafhumul laqabi ne mafhumul laqabi kuma la tibara lahu inda usuliyin wato turba din nan lakabi ne daga cikin lakubba da ake sanyawa kasa sawa'u akwai dutse akai ko ba dutse akai wannan ba yana nufin sai turba ya kadai ba an fahimta ku saboda haka ana yin tsayoma ko da akan dutse ne علي عند أحمد وجعل التراب لي طهورا حديث علي بن أبي طالب الإمام أحمد يرويته يأتي وجعل التراب لي طهورا أنت يا من كفى تزنت ولن سركينا وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم hadisan da suka wuce baya abin da suke nuna mana shar'antuwar taimama kuma cewa abu ne da aka keɓance al'ummar annabi kadai kuma suna nuna mana taimama ana yin ta da kasa ne da kuma dukkan abin da yake kan kasa din wanda yake na bin sunan dangi cikin dangogin kasa sawa'un wani ma'adani ne zai fito daga kasa kamar kanwa za ka iya yin taimama a kai. wannan kasa kuma kasa ce rairayi ko kasa ce mai danko ko babbarkiya ko kasa ce wadda take wato anishin jangargari duk zaka iya yin a akai duk wannan sunan at-turab ya shiga ciki kan dutse ne zaka iya yin a akai duk sunan at-turab ya shiga ciki an fahimta ko to amma wannan hadisi da yazo da yana nuna mana kaifiyar taimama din idan mutum ya tashi taimama ina da ina zai shafa so nawa ne ake son ya buji kasa shine cewa an amari bin yasir an karɓo hadisi daga Ammar ibn Yasir Allah ya kare da a gare shi radiyallahu anhu ma Allah ya kare da gare su shi da ma'aikansa kana yace ba'athani an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi da da mutum tabbata gare shi ya aike ni fi hajatin wajen wata bukata fa ajnabtu sai janaba ta kama ni falam ajidil ma'a sai ko ban samu ruwa ba da zan yi wanka ballantana alwala fatamarraktu fi sa'idi sai na yi birgima a cikin kasa kama ta tamarrahu dabbatu kamar yadda dabba ke yin birgima tsammanin sa wannan shine a madadin wankan janaba tunda bai samu ruwa ba sai ya kube rigarsa kawai ya yi birgima cikin kasa kamar yadda jaki ke yin birgima a cikin toka ko wani abu maka ke yin birgima a yana ganin shi ya yi wankan ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم sannan na wajen annabi tsara da mijin tabbata da shi fa zakartu lahu zalika na ambata masa haka na labarta mishi ce ga abin da nayi yayi ko bai yi ba fa kana sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da shi inna ma yakfika an taqula bi yadayka hakaza inna ma sani dai kadai yakfika ai zai ishe ka zai wadatar da kai an taqula bi yadayka hakaza kai haka da hannayenka yaya ne hakan sun daraba biya yadayhi al-arda sai annabi ya dafi kasa ya bugi kasa da hannayensa guda biyu tafukan hannayensa barbatan wahida shafa guda daya ya shafi kasa an gane ko sun masaha ala shimali thumma masaha shimala ala yamini sannan hannun hagu sai ya shafi na dama da shi an gane ko cikin tafin da kuma bayan tafin zuwa nan daidai wurin wuyan hannu shine sama masa shimala alal yamini wa zahira kaffaihi ya tafi wato ainihin a bayan tafukan hannunsa wato hannun hagu ya tafi na dama da shi na dama kuma ya tafi na hagu da shi cikin hannu da kuma bayan tafin hannu an fahimta ko to nan gudun mai wa hahu da kuma fuskarsa abin nufi idan ka zo taimama din wato ainihin abinda kamar yadda yana jin hadisan gaba za su kara bayani idan ka zo taimama hannayenka guda biyu za ka yi haka da su ka tsora ka shafi kasa da su idan ka dago da su haka sai ka bushe hannun idan ka bushe sai ka yi amfani da su haka wajen shafar hannayen da juna hannun dama ya shafi hannun hagu ya shafi hannun dama daidai nan wuyan hannu ba sai ka shiga zira'i tafin hannu da bayan tafin hannu haka hannun dama kuma ya shafi na hagu wato daidai wuyan hannu ba sai ka shiga zira'i ba gaba da bayan haka kawai duk yadda kai dai ka tafa kawan mutsuka yi ka gama shafar haka hannun naka yana haka kuma sai ka daga kuma sai ka shafi fuskar ka da hannayen naka guda biyu ka gama shafar abin da ake kira da suna fuska ta fuskar faɗi daga kunnen dama zuwa kunnen hagu ta fuskar tsawo daga matsalar gashi wanda aka saba gani a goshi zuwa haɓarka ka gama shafa nan gaba ɗaya ka ƙare taimama ba abin da sai sallah kun fahimta da kyau in ka ga dama ka fara shafar fuska sannan hannu in ka ga dama ka fara shafar hannaye sannan fuska duk wanda ka yi yayi kowanne hadisi ya nuna abin sani dai shine so daya ake bugon kasa ba so biyu ba hadisin da yace ai bugon kasa na biyu hadisi ne zaifi abin sani kuma shine ana shafan hannaye ne zuwa gwiwar hannu kadai zuwa wuyan hannu kadai ba a shafan zira'i zuwa gwiwar hannu hadisin da ya nuna haka ba ya da asali in ka ga dama ka haɗe hannayenka in ka ga dama ka ware hadisin da yace kar a ware ba su ma cewa hannaye idan ka haka shafa sai ka rinka wani haka kana haka daga tafi haka kai haka kai haka kana wani haka kana ta haka wallahi Allah bai ce wa manzon sa bai ce ba ibn al-kayyim yace al'amura guda hudu ne a cikin tayyuma la yasihu fiha shay'un min an-nabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da inganta daga annabi yace na farko addarbatu saniya bugun kasa na biyu yace bai inganta ba daga annabi na biyu yake cewa almasu ila almirfaqaini yace la yasihu fi ayati na uku yake cewa tare da sallah yace bai inganta ba daga annabi na hudu yace siffa mai tsawo da aka kawo da malamai sai kawo ce duk bai ba daga annabi to bazadul ma'ad bi hadith khairul ibad wa alaikum assalam ni a zuci take ai niyya ba ma sai an kawo maka hadisin Ammar ba kana da hadisin Umar ran Khattab inna mal a'malu bin niyyati wa inna mal kulli imrin ma nawa ya ma ba amal bace ba ai ba sai ka tambaye ta ba kuma tunda dai ka san amal sai ka san ibada sai dole sai kai niyya ke ba dole bane ba cewa sai ka sadar da ita da sallah in ka ga dama ka iya sayan a gida ka fito masallaci kai sallah ko nawa sallah ɗaya za a sayan ma ɗaya za ka iya sallah uku da ita wannan shi ne sabanin da suka yi ita ta yi mama hadatta yammumu rafi ullil hadasi aw sara ta yi tayammuma tana dauke mutum hadasi ne ko kuma tana halatta masa sallah ne kawai daga baya hadasin ya dawo to kaga a karkashin nan ne za ku wato za ku gane abin da sa malamai ke yin safari waɗanda suka ce taimama ba ta ɗauke hadasi halatta maka sallah suke sai suka ce to sallar da kake cikin ta ita ta halatta maka da zaran yi taimama yi sallar wannan dama ita taimama ta halatta maka wannan sallar ne kana yin salamu alaikum hadasin ka ya dawo ba za ka ce ka sake mata sallar da wannan taimawar ba tunda taimama ba ɗauke hadasi take ba me take yi halatta sallah kun fahimta da kyau in za ka sake yin wata kuma sai ka sake yin mai sai yau dan ta halatta maka wata in kuma ka yi sallama kuma hadasin ya dawo in za ka sake yin wata kuma sai ka sake mai to shine sabanin nasu waɗanda suka ce a'a za ka iya yi sama da ɗaya da taimama ɗaya ka yi sallah sama da ɗaya suka ce a taimama rasu ulul hadasi in kana da hadasi kai taimama hadasin ya riga ya sauki yan taimama ka tana nan ba abin da zai karya ta sai in kayi abin da ke walwale alwala kun fahimta da kyau suka ce domin yawan madadin alwala take an fahimta tun da madadin alwala take kenan albadalu ya akuzu hukumar mubudal minhu albadalu ya akuzu hukumar mubudal minhu in aka ce ga abu madadin kaza to zai ɗauki dukkan hukunce hukuncen kaza din nan ma'ana in kai taimama in kai alwala za ka yi kaza za ka yi kaza to haka in kai tayawa ma za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza in kai alwala alwalan ka ba ta karewa sai kaza da kaza da kaza da kaza sun faru to haka tayawa ma in kai da ba za ta warware ba sai da kaza da kaza da kaza sun faru irin dangin abin da ke warware alwala in ba su suka samu ba tayawa ma tana nan to amma inda matsalan take za ta zama matsala shine ga mai wankan janaba mutum ne ya tashi da janaba a jikinsa gashi ana sanyin hunturu ba zai iya yin wanka ba bai samu abin da zai dumama ruwa ba kaga zai taimama ya yi sallah to lokacin da ya yi taimama ta ɗauke masa wannan janabar yanzu idan ka ce ta ɗauke ko da ya yi sallah ba wanka a kan shi kenan a ce wata ɗauke ba bata ɗauke ba ta halatta masa mai kenan ta halatta masa sallah to ne sai waɗansu malaman suka yi dabara suka ce in dai hadasi babba ne taimama ba ta sauke abinda kawai za ka yi halarta maka mai sallah ɗin amma da zaran ka yi sallah to wannan janaba din ta dawo dole sai ka samu ruwa ka yi wanka ko da bayan rana ta fito gari ya yi fada dumi dumi da kula an fahimta ko amma idan karamin hadasi ne sai ka nemi ruwa karasa lokacin sallah ko baka da alwala sai kai tayammum to alwala to wannan ta dauke maka wannan hadasin yanzu tayammum ba abinda zai warware ta sai in abin da ke warware alwala yanzu ko fahimta da kyau to shine suka raba wa fi riwayatin lil bukhari a riwayan imam al-bukhari yace wa daraba bi kaffaihi al-arda annabi ya tafi kasa da tafukan hannunsa biyu wa na nafakha fihi ma sai ya busa ya bushe su wato a nuna maka ba kasar ake so a goga ba summa masa bihi ma wajhahu wa kaffaihi sannan wannan hannayen nasa ya shafi fuskarsa da su da mai da hannayen kaga a can ya ce ya shafi hannayensa da fuskarsa a nan sai ya fara gabatar da fuska sannan mai sannan hannu duk wanda kai hadisin annabi ya tabbatar da a nuna maka rahusa a cikin harkar sai mama an gane ko وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلا المرفقين an karbo hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare da gare shi yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da mun tabbata gare shi yace taimama ana bugon kasa ne sau biyu ko shafar kasa sau biyu darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini bugon kasa na da ya tafi shafan fuska da bugun kasan da za a yi dan shafar hannaye ilal mirfaqaini a shafi hannayen kuma har gwiwar hannu sai ce mai rawahu darqutni imamu darqutni ya ruwaito shi wa sahaha al a'immatu waqafahu sai dai duk malaman hadisi sun ce hadisi ne wanda yake mawkufi ma'ana ra'ayin abdullahi dan umar ne ba annabi ne faɗa hakan ba fatawar abdullahi dan umar ce ba annabi ne faɗa haka ba da haka ibn abdul bar yake cewa kaga dan malikiya ne ko ibn abdul bar yace duk hadisin da yazo yace abu ki kasa so biyu yace in ma a ce annabi ya ce to za ka samu da'ifi ne in ma in ya inda ta kuma ba annabi ne faɗa ba ijtihadin sahabi ne to iji jihadin sahabi kuma za mu gwara shi da hadisin can na Ammar da yake cikin Bukhari da Muslim ba zai yiwu ba ka ɗauki kwai ka ce za ka yi fashe da shi da dutse ba zai yiwu ba wasa haral a'immatu waqfahu wannan malamai sun ji hadisi ne mawqufi wa ma adaftahu ila al-ashab min Kaulin wa fi'lin fa huwa mawqufun zukin kamar yadda mai bakuniya yace duk abin da ka jingina ma sahabi na magana ko aiki to shine ake kira hadisi mawqufi abinda sahabi ne ya faɗa ko ya aikata ba annabi ne yace ma to kaga abinda sahabi ya faɗa idan aka ce ga abinda annabi ce ba magana ko mai sahabi yace an fahimta da kyau to kaga hujjar malaman da ke cewa a yi taimama bugun kasa har sau biyu wannan shine wannan hadisi shine hujjar su hujjar cewa a shafi har gwiwar hannu wannan hadisi shine hujjar su to shi ko bai inganta ba daga bakin annabi makwara a ce ya inganta daga abdullahi dan umar in ma ya inganta wanda ga nan din ba dan sun bai fanta shi kamar yadda nace muku da ibn abdul bar kamar yadda kuma in ka duba cikin littafin talhis al-habir da sauran littattafai waɗanda suke wato takhrij na hadis zaka ga faitaccen bayani kan wannan وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السعيد وضوء المسلم وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته رواه البزار وصححه ابن القطان ولكن صوب الدار قطني ارساله an karbo hadisi daga Abu da Allah ya kare da gare shi manzo sallallahu alaihi wasallam yace as-sa'idu wudu'ul muslim fadin kasa da kuke gani abin alwalan musulmi ne yana nufin mutum zai iya tayyama wajen shafar mai kasa wa in lam yajid al-ma'a ashar sinin ko da ya rasa ruwan da zai salla tsawon shekara goma kace ce asu ah, ya zai rayu ba ruwa a shekara goma eh? mufassiri suka ce ai ya ce illam ya ji al-ma'a in din nan shartiyya ce sharti kuma na la da loko cewa in bai samu ruwa ko shekara goma sai ai ba cewa ai gajiya shekara goma bai samu ruwa ba amma mubalaga ne wajen halaccin yin tayoma da me da ka samu da kara rasa ruwa ko su ce a to ai ya yi wa mutum ya shekara goma din ya kasance ruwan da zai amfani da shi kullum yana jin tsoron zai kare in ya ce zai amfani da shi na shali kamar da waɗancan hadisin farko da makaranta can cewa ga ruwa muna ɗauke da shi mu matafiya ne in muka ci za mu yi alwala da shi ba rasa ruwan sha ga kuma ruwan teku gishiri gare shi ba za mu je sha to ya za mu yi kenan sai annabi ke cewa eh, suka ce za mu yi alwala da ruwan teku annabi ce huwa sahur ma huwa alhillu mai tatu yace fa idza wajada al-ma'a idan ko mutum ya samu ruwa fal falyattaqillaha wal yamsahu basharatahu yaji tsoron Allah ya shafar da ruwan nan a gabbansa ma'ana ya wanke gabban fatar sa da wannan ruwa bashara fata kenan wannan hadisi Imam al-Bazzar ya rawaito shi Ibn al-Qattan ya inganta shi malai ce lakin sawwaba ad-Darqutni irsalahu sai dai Imam ad-Darqutni ya ce hadisi ne mursal hadisi mursal kuma wanda tabi'i zai ce annabi ya ce ba tare da ya ambaci sunan sahabi ba an gane ku marfu'u tabi'in alal mashhuri kamar yadda imam al-iraqi ya fada zainuddin al-iraqi a cikin alfiya ta musallin hadith mursalu na qayyidu bil kabiri aw saqata rawun minhu aqwali fal awwal al ashhar fi istimali yace wajen tantance hadisi mursali maganganu malamai suka yi wajen suka ce shine abin da tabi'i yace annabi ya ce wannan shine hadisi mursal waɗansu kuma suka ce a'a hadisin da in muka kalli sanadinsa mu samu mun rasa mutum ɗaya ko a farkon sanadin ko a tsakiya ko a ƙarshe duk inda aka rasa mutum dai wannan shine hadisi mursal an gane ko marfu'u tabi'in alal mashhuri mursalu naw qayyidhu bil kabiri wadan suka ce a'a idan babban tabi'i yace annabi ya ce to hadisi mursali kenan amma karamin tabi'i wannan banda shi yace amma wal awwalul ashharu fi istimali ka'ida maganan farko ta cewa tabi ba ruwan mu babba ne karami ne yace annabi ya ce to wannan shine hadisi mursali shi malaman hadisi suka fi kirga a matsayin mursali to me mutum hadisi mursali hadisi mursali da'ifi ne hadisi mursali da'ifi ne amma yana daga cikin usul na mazhabin imam malik ibn anas da imam abu hanifa su suna kafa hujja da hadisi mursali a cikin mazhabobinsu shine imam da nake ce wa hatajja malikun kazannu umanu wa tabi'uhu bihi wadanu yace imamu malik ibn anas da annuman shine ibnu abu hanifa kina annuman numan bin sabit sun kafa hujja da hadisi mursal su da dukkan mabiya mazhaban ko da su da daliban su sai ce waraddahu jamaahirun nuqadi lil jahl bis saqit fil isnadi yace amma diga digan ilmin hadisi sun wazar da hadisi mursali ba ruwan su saboda me lil bi saqit fil isnadi saboda wanda aka ketare din nan ba san waye aka ketare ba annabi ne ko a sahabi ne ko tabi'i ne da haka hadisi ya zama da'ifi to da haka wannan hadisi dai wato sahihi ne a yadda yake din nan to sai dai ina cikin bincike sai samo mana wani hadisin makamancin sa shi kuma sahihi wancan abin da yake cewa inna sa'ida tayyiba طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير كم بين الجو إن السعيد الطيب إن السعيد الطيب طهور المسلم بوتاتي ربوتا تكل إن السعيد الطيب طهور المسلم lalle kasa mai tsarki wannan wurin alwalan mummuni ne zai iya tayawa da ita ke wa in lam yajid al ma'a ashirin sinin ko da bai samu ruwa ba tsawon shekaru goma fa iza wajada al idan ya samu ruwa kuwa fal bai bi ta hutu ya wanke fatar sa da shi fa inna zalika khairun wannan shine abun mafi dacewa shine abun mafi alkhairi idan da ruwa to ba maganin cewa kace zaka yi tayawa ba to kaga idan kuka lura wannan hadisin wato ya zama kamar akwai dan karin bayani ne akan wancan kawai ko a can ya ce as-sa'idu nan kuma sai ce inna saida tayyiba a can yace wa zuhur muslim nan yace fahurul muslim duk dai ma'ana da yake wa in lam yajid ma'a ashar sinin suna tare fa idza wajada ma'a sai wannan sai ce falyattaqillaha can ko ba magana falyattaqillaha sai ce wali misahu basharatahu a nan wannan hadisin ya kare can ko sai ce fa inna zalika khairu wannan kuma hadisin Abu Dawud da Imam Nasa'i da Imam Tirmidhi da Imam Tirmidhi da Imam Al-Hakim da Ahmad ibn Hanbal da sun rawaito shi daga kuma hadisi ne ingantacce kamar yadda bincike ya nuna wato dai wannan abin da yake nuna mana inda kai mata biyu za ka kwana biyu ko uku baka samu ruwa ba za ka yi ta yin taimaka kana mai kana yin sallarka har zuwa lokacin da za ka samu ruwa ko matukar ruwan da ke tare da kai na guzuri ne kana jin tsoron inda zaka aiwatar da shi wajen alwala to zai kare ka rasa abin sha ga dan ruwan ka a jarka sai kai ta sha kofi daidai kofi bibi dan ka rayu lokacin sallah kuma kai mawa hukuncin ka yanzu hukuncin wanda ya rasa ruwa dan baka da tabbas kana cikin sahara ka san yi ruwan ka zo ka alwala da ruwan ka ne ka rasa abin sha kuma ka mutu sai kai taimawa kayan ka ina ba da an fahimta duk wannan kuma sai ke nuna mana sauƙin shari'ar musulunci cewa shari'ar musulunci kullum tana nan a bisa ga ka'idanta ta yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa alaikum salam matukar ya san matukar yana jin tsoron in zai yi amfani da ruwan nan zai rasa na sha kuma a cikin daji yake tafiya bai san yaushe zai je gari ba gaskiya ne matsala da yin wannan za ta yi tasowa motar shi ta samu tangarda tana ta sanya masa ruwa na gari tana bukatar ruwa idan kuma ba ruwan da mota ta tsaya masa a daji ta tsaya masa kuma zai iya asarar dukiya zai iya asarar kaza zai iya asarar kaza yana daga cikin makasar shari'a kuma al-muhafaza ala al-amwal wal anfus وللترمذي عن ابي ذر انه هو صححه haka imamu turmuzi ya kawo kwatan kwatan wannan hadisi daga abu zar al-gifari kuma ya inganta shi wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala kharaja rajulan fi safarin fa hadarat as-salatu wa laysa ma'ahuma ma fatayammama sa'idan tayyiban fa sallaya thumma wajada al-ma'a fi al-waqti fa aada ahaduhuma as-salata wal wudu'a wa lam yu'id al-akharu ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال الآخر لك الأجر مرتين رواه أبو داود والنسائي an kai bawa hadisi daga abu sa'idin al-kudri Allah shi kare da gare shi abu sa'idin al-kudri kare yace kharaja rajulani fi safarin wadansu mutane guda biyu sun fita wajen yin tafiya wajen yin bulaguro fa fi salatu sai lokacin sallah yayi walaysa ma'ahuma ma ba ruwa tare da su fa tayammama sa'idan tayyiba sai suka samu kasa mai tsarki suka yi taimama da ita fa ya suka yi sallah thumma wajada al-ma'a fil waqti kafin lokacin sallan ya fita kuma sai ga sun samu ruwa fa a'ada ahaduhuma as-salata wal wudu'a daya daga cikin su sai ya je alwala ya kuma maimaita sallarsa walam yi idil akar ɗayan kuma ce a'a ni na riga na yi sallata sun ma'adda ya rasulallah sallallahu alaihi wa sallam su biyun sai suka zo wajen annabi da wuce tabbata gare shi fa zakara zalika lahu suka ambata ma annabi abin da suka yi cewa mun yi tafiya ba mu da ruwa mun yi taimama mun kammala sallah kenan sai kuma ga ruwa ni na ce zan sake alwala in zo in yi sallah wancan kuma yace shi ba zo shi ba zai abin nan ba tun da ya riga kammala fa qala lil ladzi lam yu'id sai annabi ya ce wa mutumin da ya kiya maimaita sallan nan tashi a sakamakon samun ruwa ya ce da shi a tsaftar sunna ka dace da sunna abin da kai ba ta maka cewa sai ka sake sallah ba wajiza'atka salatuka sallar ka ta wadatar maka wa qala lil akhar yace wa dayan lakal ajru marratayn kai ko kana lada kana da lada biyu lada na kai sallah da taimama na da ka zo kai sallah kuma da me da alwala wato daidai farilla dai kuma nafila an bayyana ku. rawahu abu daud wan nasa'i imam ibn hajar bai fayyace mana wannan hadisi matsayinsa ba ta fuskar inganci ko rashin inganci kuma kasancewar labirari na ba nan take ba a kano take ban samu damar in bincika duk littattafan da nake da su biyu sai suka zo wajen annabi da mutum tabbata gare shi fa zakara zalika lahu suka ambata ma annabi abin da suke to mun yi tafiya ta mu da ruwa mun yi kuma mun kammala sallah ke sai kuma ga ni na ce zan sake alwala in zo in yi sallah wancan kuma yake shi ba zuwa ba abin nan ba tun da ya riga kammala fa qala lil ladina yu'id sai annabi ya ce mutumin da ya iya maimaita sallar nan tashi a sakamakon samun ruwa ya ce da shi a sabta sunna ka dace da sunna abin da ba a wajen ta maka cewa sai ka sake sallah ba wa la'atka salatuka musamman ka ta wadatar maka wa qala lil akhar yace wa dayan lakal ajru marratayn kai ku kana la ku kana da lada biyu lada na kai sallah da yoma lada na ka zo kai sallah kuma da ni la alwala wato daidai farilla dai kuma na fila akan bai tabu rawahu abu da'ud wa an-nasa'i imam ibn hajar bai bayyace mana wannan hadisi sa ba da fuskar inganci ko rashin inganci kuma kasancewar laburari na ba nan yake ba a kano take ban samu damar in bincika duk da tafan da nake da su ba su taimake ni ba wajen in fata da bincike na wajen gano mana ingancin hadisin ko rashin inganci ba saboda haka sai muka karanta shi haka muka yi shiru kamar yadda ibn hajar shi ma ya shiru وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل amma dai lalle wannan masala matsala ce da malamai suka san ce akan ta cewa idan mutum ya kammala sallah sai ya samu ruwa sai zai sake yin alwala ko bai sake ba dan ma malamai sun yi safani kan wannan matsala tsakanin malaman da suke ganin cewa sai mutum ya yi sallah a ya sake alwala ya zo sallah da waɗanda suke ganin ai ka riga ka yi sallah a cikin lokaci tun da ka riga ka sura farko suna ganin lokaci da wuce ba dare ta ka ribanci dai daga tabbatar kayi da zama saboda biyu suna ganin ubangijin da yake a yi da ruwa shi kuma yake a yi da kasa in an rasa ruwa ko mun rasa ruwa ko mun yi taimama da kasa mun yi sallah daga bayan muka samu ruwa wannan bayan mun ga mun kammala sallah idan haka hukuncin wannan bai shafe ba sai dai nan gaba kuma an fahimta ko za ka suke tsammani a kai da matsalar da suke kawowa cewa kai ne ka nemi ruwa ka rasa sai kai taimama kana cikin sallah kuma sai kawon goruwa to ya sallan ta faci motar a ɗaki za ka yanke ne ka duka alwala ko kuma ba za ka yanke ka alwala ba ga dai ruwa ka an zo kana cikin sallah da kan ku kai ka yamma akan baka da ruwa har ka fara sallar ka kai raka biyu saura biyu ko uku saura daya kawai sai ka hango ruwa ko sai kyau ga wani ya zo da zarkar ruwa ya haji kusa da shi ya za a yi kenan ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل yanzu da abin da kuke yan san jiki amma idan kuka je kuka dan karanta kuka dan leko in ba haka mutum ya zaka yi wuce ke sai dai kawai kullum a gasa a baka a kamo ruwa daga kifi a gasa kuma a baka shi kenan da za a mai da yaji ai kuma ya kamata wata rana ka dan fada ruwan ka gaya aiki da kuma ka yi kaje ka kokarin abin nan da su وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله wa jalla. وإن كنتم مرضى أو على سفر قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إليه اغتسل تيمم رواه الدار القطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. عن كيف حديث عبد الله بن عباس fi qawlihi azza wa jalla Abdullahi da Abbas ya yi wannan magana ne wajen fassara faɗin Allah ta'ala wa in kuntum marda aw ala safarin Allah ya ce idan kun kasance marasa lafiya ko matafiya zuwa ƙarshen aya kana ibn Abbas ya ce idza kanat bir rajul al jirahatu fi sabilillah in mutum ya zanto yana da raunuka da yaji a wajen yaki wal ruhu ko waɗansu tutukan da ko waɗansu raunukan daban ko da ba na yaki din ba fa yuznibu sai da ta kama shi fa ya kafu an ya muta in tasala sai ya ji tsoron in na ce zan yi wanka to yin wankan nan zai bayi zuwa ga jinkirin warkewar cutukan nan ko ma ya bayi zuwa ga ciwon ya lalace ya jagube ya jawo wa mutum mutuwa me hukuncinsa ta yamma ba yace sai ya ba shi ba wankan kenan fahimta da kyau wani hadisi imamu tar kutuni ruwaito shi ya ce kuma mawkufi ne ma'ana magana abdullah da abbas ce wani fa'ul bazar amma imamu bazar a cikin musnad dinsa ya ce annabi ne ya faɗe shi wa sahaha ibn kuzaima ibn kuzaima ya ce hadisi na sahihi wal hakim haka hakim amma bincike ya nuna hadisi ne da'ifi saboda a cikin marwaitan hadisin akwai ata ibn sa'ib ata'u ibn sa'ib wanda ata ibn sa'ib lokacin da yana yaro matashi yana da harda bayan ya tsufa ya rikice sai harda kuma ta rikice to maroyi daga wajensa wato jarir bai ruwaito hadisi daga wajen masu ba sai bayan hadisi sai bayan hadisi sai bayan ya tsufa to sai ma malaman cikin kirga hadisin da duk aka ruwaito daga wajen shi bayan ya riga ya manyanta ya rikice wannan yana bakakin tsufa hadisin da'ifi ne kawai kun gane ko da aka suke kirga shi a matsayin hadisi da'ifi amma dai matsalar da ta shafi cewa idan mutum yana da raunuka a jikinsa ta yadda ba zai iya wankan na ba zai yi tayin tayyama har yanzu a lokacin da ya samu warkewa wannan matsala ce zonanniya an fahimta ku idan mutum da raunuka a jikinsa sakamakon hadarin mota sakamakon wani abu daban ta yadda janaba ta kama shi in yace zai wanka yin wankan nan zai dago da ciwon ya zo ya tabe masa ko ya haifar da jinkirin warkewarsa ko ya ƙara matsalar ciwon ko kaza to sai ya bar wanka sai dai kawai ya yi taimama ya ce sallah lokacin da ya samu sauki yadda zai iya wanka sai ya wanka sa kuma fahimtar da kyau haka kuma idan mutum ya tashi ana sanyi mai tsanani shi ma bai samu ya abin da zai dafa babu shi ma sai ya tsayawa sai ya sallah haka duk wannan abubuwa suke tafiya haka dan akwai hadisin a waɗansu mutane da suka yi tafiya sai ɗaya daga cikin su jaraba ta kama shi kuma ana cikin sanyi mai tsanani sai ya tambaya abokanan tafiyarsa cewa babu wata gome da aka yi mun dangane da wankan jaraba suka ce ai ba rangume dole sai kai wanka yayi wanka kuma ya mutu kaga za ka faɗa annabi sai ce qataluhu qatalahum Allah ce Allah wadansu sun kashe shi ya ce ana sa'alu idza lam ma shi shifa'ul la'i su'al ce ina ma sun tambaya da ba su sani ba dole sai ka bada fatawa baka san Allah baka ce ban sani ma wata ya ce ai abin da yake warakar mutumin da yake jahili shine ya tambaya amma in ba tambaya ba to shi kiran bai zai samu abin nan ba to sai a ke aiwata a waɗancan ba na ga hukunci ta shi ne da ya yi wanka da shi ke da ya yi taimama shi kenan ya wadatar masa daga baya ya yi wankan sa amma sai masu za su suka ba shi bata wancewa sai ya yi wanka na an yi masa eh eh

wannan tambayar ta tana da muhimmanci a je zuwa ƙarshen darasi insha Allah ku damu yi magana a kanta ku yi hakuri mu je hadisi mu ga sababin tukuna wa an ali radiyallahu anhu qala in kasarat ihda zandayya fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa amarani an amsaha 'ala al-jaba'iri rawahu ibn majah بسند واهن جدا an karɓo hadisi daga Ali bin Abi Talib yace in kasarat ihda zandayya az-zandanu jam'i na zan zan shine zira'in mutum ko da ke zira'i su suna kasa kashi biyu abin da yake kusa da tafin hannu sai ce zan abin da yake kusa da gwiwar hannu bangaren nan sai ce masa zira' to shine Ali bin Abi cewa in kasarat ihda zanzayya na samu karaya a ɗaya daga cikin zira'i na kun fahimta da kyau fa ta'altu rasulullahi sallallahu alaihi sallam sai na umarci annabi da an riga an yi mun dori tunda an yi dori kira an sa son ba an daure wajen ba zai iya yin alwala ba in mance wajen kenan sai na tambayi annabi ba a mara ni sai annabi ya yi umarni an amsa a alal jaba'iri cewa irin ka yi shafa a kan tsumman da aka daure aljaba'ir jam'i na jabira ko tsumma da aka daure ko bandeji na asibiti ko ma menene ko fulakka zai da dauki sunan mai aljaba'ir jam'i ne na jabira duk abin da za a sa a kan akan da abin nan rauni a daure shi na tsumma ko ko maganin a jika shi a sa ko da ba tsumma din duk yana ɗaukar ma'anar jabira to wannan shine ruhin abinda malaman daga cikin malaman fiki waɗanda suka dogara cewa idan mutum ya ji rauni a gaban na alwala wani sashi na gaban na alwala zai iya wanke inda bai ji raunin ba in ya zo kan inda rauni yake kuma ya shafa a kan bandeji domin su shine ne wannan hadisi na aliyu bin abi talib wanda shi kuma ibnu majah ya rawaito shi bi sanadin wa'in jiddan hadisi ne da ibi wanda baya zama hujja ta kowace irin hanya rauninsa ya yi yawa da ibn hajar yake cewa a cikin sanadinsa akwai ya ce wa huwa ya ce wanda ta can mukarisi ana ce masa yi. yana cikin da hadisi an mai da ko saboda haka hadisi ne zai yi to da haka ibn hazm zahiri cikin littafin al-muhalla yake cewa babu abin da muka sani sai abu biyu ko ka wanke gaba in ka samu ruwan wankewa ko ka yi shafa da kasa in ka samu damar shafa in gaba ta jirau ne ta yadda ba ta wankuwa to ko ba za ka shafa ba yace babu hadisi a kai yace in ka tambaye mu menene dalilin mu sai mu ce da kai la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ta aya kenan in ka ce ta hadisi ba sai mu ce annabi ya ce ba a bar tukun biyu ba a to min hu Ya ce wannan shi ne abin da ka iya yi ko wankewa ko mai shafa in abin nan in dole ne kuma ka ce za ka duka wajen zuwa ko matsala ka ce za ka samu wajen ya ce ba ka da hadisi ko daya ce abin da ake shafa a kansa shine rawani shine shi shine safa shine kaza wanda annabi ya kididdige su cikin hadisi ce in ka karo ban da yaji sai mu ce ina hadisin ban da hadisin na wannan mun sai na uku mun sai na safa mun sai to ina kuma hadisin ban da babu kenan an fahimta ku saboda haka idan mutum ya ji ciwo a hannu ko a kafa wurin da ya shafi ma'alwallanta ko dai ya zanto ya shafi gabbai gaba daya ko ya zanto wani sashi na gabbai in ya shafi gabbai gaba daya ta yadda ba zai iya wankuwa ba sai dai ya iya shafa kawai da kasa ya taimaka sai ya taimaka in ya kai matsayin da wato ainihin a ba gabbai da gaba ɗaya ba zai iya wanke wani wurin wani wurin kuma kawai ya wanke ya bar in to duk inda rauni ke sai ke shi ba sai ya wanke ba sai ya shafa ruwa kai ba ko da bandeji ko ba bandeji ba sai ya shafa ruwa kai ba an fahimta ko wannan matsala ce wanda suke ita ma tana da matukar muhimmanci ku fara ciki a kanta saboda galibi idan abubuwa ba su muka saba ji ba to sai su rinka wahalar da mu sai kuma wa kila wani mai ga mai karamin fahimta eh, ya dauka cewa a ah, to ai wannan kenan ana rushe abin da malamai suke gina ko kaza ko kaza ko kaza duk abin nan babu wani abin da za a ce wani mutum ne ne yanzu zai bayar da martani kan wani malami na da a'a malaman ne na da sa'annin juna sai ka ga maganganun su sai ka ga maganar wace ce take ta taushe maganar wani dalili kaza Shi kenan magana ta riga ta kare an bayyana ku وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات an karbo hadisin jabir dan abdullahi dangane da mutumin nan da aka ji masa rauni a ka ashaddu shine jin rauni a ka dangane da mutumin da aka ji masa rauni a ka farkita sala sai dai wankan janaba a haka famata sai ya mutu sai yake cewa inna ma kana yakfihi an yatayammama ai ya ishe shi kawai da a ce zai taimama kadai wa ya asiba ala juhi khirqatan ya ɗora ko ya kulla wani kyalle akan rauninsa sun wa alaiha ya yi shafa akan wannan kyallan ko bandejin wa yaksiru sa'ira jasadihi sauran wurare kuma ya wanke da ya haka ya wadatar wannan hadisi rawahu abu da'ud bi sanadin fihi da'un shi ma dai kaga zaifi duk hadisin masa wa'azin jabira zaifi ne duk inda suke a duniya zaifin hadisai ne wa fi ikhtilafun ala ruwatihi ko ma marwaitan su sun yi sabani an gane ko cikin manyan malaman da suka zaifantar da wannan hadisi akwai al-imam al-bayhaqi akwai al-imam ibn hajar al-asqalani an gane ko to sai dai shi hadisin najasar din asalinsa akwai wani hadisi na abdullahi dan abbas yana goyon bayansa zai iya zama hadisi hasan sai dai kuma a inda hadisi yake tsayawa inna ma yakfihi an yatayammama anan hadisin ya tsaya karin waya asiba waya asiba ala jurhihi khirqatan thumma yamsahu alaiha wa yaghsilu sa'ir jismihi wannan bai ne gaba da yansa amma cewa da zai ce wa kaɗai ta wadatar wannan sahihi ne akwai hadisin abdullahi dan abbas da yake nuna haka yana goyon bayan wannan amma wannan ziyadar ziyada ce ji hana kara hadisin ka a wannan babi wani bin abbas radiyallahu ta'ala anhu ma qala an karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da gare shi yace min as-sunnati an la yusalli ar-rajulu bi tayammumin illa salatan wahidatan yana daga cikin sunna idan mutum ya yi taimama kar ya sallaci sallah sai ɗai kan kawai sun mai taimama lissalat da ukura sannan in zai wata sallar da sake wata taimama rawahu ne kudin bi isnadin da'ifin jiddan hujja duk da hadisan su jabo ba na cewa taimama daya ba a yin sallah biyu da ita hujja hadisin da kuma hadisin da'ifin jiddan an fahimta ku amfanin wato ko da wani lokaci idan mutum yana karanta fikihu yana hadawa da asiri shi laifi ne ka ture wani ilimi dan saboda wani ilimi ka ce ba ruwanka da hadisi dan kana fikihu ko ka ce ba ruwanka da fikihu dan kana hadisi tare suke da juna a da dan malaman fikihu sune malaman hadisi amma fuka nuna su sune suka ware fikihu daban da hadisi amma a da malaman fikihu sune malaman hadisi to shi imam malik ibn anas littafin muwatta littafi hadisi ne amma ana abwabul fiqh hadisi ne kan babuka na fiqh sannan kuma baya kawo hadisi kadai bayan ya kawo hadisi zai kawo maganar sahabi zai kawo maganar tabi'i wani lokacin ya kawo wasa ma kansa don a cikin dokashin babi guda kaga wannan ya fiqh ne kuma hadisi ne lokaci guda da haka da fiqh hadisi hadisi haka suke tafiya duk malaman da su ne fuqaha kuma su ne suna. sai dai ka samu wannan kila ya fi karfi a fikihun sama da hadisin wannan ya fi karfi a hadisin sama da fikihun amma duk suna hada biyun suna tafiya da su gaba daya an fahimta ku to daga lokacin da duniyar ilimi ta fara samun rauni to shine a ware fikihu daban ka samu ma da fikihu ba ruwan shi da qur'ani ba ruwan shi da hadisi fikihu kawai ya iya ka fara tun daga alari har ya zuwa ga muktasar kawai nan ya iya ba abin da ya dame shi qur'ani ko izu biyu bai haddace ba ba kuma ya jin aibi a kansa cewa bai damu da qur'ani ba ya bautar da kansa wajen karanta muktasar shekarun da inda zai bautar da kansa wajen karanta qur'ani sai ya dace tun daga lokacin ilimi su baya wallahi domin idan ka dogara da ku kadai wa ka karanta sauran ilmomi yanzu ka karanta wani bangare na addini baka san sauran addinin ba a cikin safon da aka yi koma annabi tauhidi shine kan gaba wanda da zafin baki wanda babu shi cikin su sannan da akhlaq dabi'u juriya hakuri zama da makwabta zama da kaza wanda wannan duk ba tsara su ba cikin bikin magana ne na ibadoji a sha'ir da abudiyya da mu'amala cinikayya da sauransu an fahimta ku idan saboda haka aibu ne kwarai da gaske a samu cewa mun rinjayar da bangare ɗaya mu da bangare ɗaya ba kowanne a matsayin mutum na mai neman ilimi musamman mai wa'azi ko karantarwa to ya kamata mutum ya fada da bincikensa ta kowane fanni to idan mutum ya bude kwakwalwarsa wajen wannan fada da binciken cikin yan shekaru kare sai ga Allah ya sanya albarka cikin abin da kake karantawa musamman idan kana da kyakkyawan niyya ba dai yin fito in ce kaza ba dai in ce kaza ba dai yin mukabala da wani ba in kayar da wani ba a'a manufata in gyara kaina da kuma wanda yake na kusan ne da sauran waɗanda su fa'idantar da shi cikin al'ummata al'umma yanzu ta gaji da rikita rikita da rigima tsakanin wani da wani al'umma suna bukatan wa zai karantar da ita addini dubbai ne musulmi suke bukatan wa zai karantar da su fatiha da za su yi sallah fatiha ba da za su yi sallah da ita maza ko mata to kuma wannan lokaci na rigima kenan ko na wata hayaniya ai ba lokaci ina ina zaman za a yi rigima ko wata hayaniya bayan ga ayyuka nan baje-baje a gaban mutane idan wani ce ya gina masallaci dole sai ya gina masallaci ni ba so zan yi makaranta ba idan wani ya makaranta to ni goma zai yi asibiti ba idan wani ya asibiti ni goma zai yi gidan marayu ba amma sai ya kungiyoyin addini in wannan ya masallaci wannan ce ni ma sai na yi dan wancan masallacin ba namu ba ne ga namu na. mutum baraji ba an ba sai ki ba a yi ta a cikin cycle daya a maimakon in yi makaranta ya toshe wata kafa kuma sai asibiti in na yi asibiti na toshe wata kafa kai in ka taso ko mun adawar ka gani ba wai ka gani za ka kalla ba mai musulunci ke bukata mai musulmi ke bukata kai kuma sai kai gidan marayu a fara da kai wani ya gidan marayu sai wani ce shi kuma wannan gidan na renan waɗanda suke shigowa musulunci su samu matsalar an kore su da wuri kaza an kore su da wuri kaza zan su samu wuri na yada zango a dan karantar da su addini ko da za a ce za mu rike kusan wata da kafin ka samu ilimi wannan zai taimaka wani kuma ya bude gida ya ce ga wakafin gida wannan abin da nake bukata dukkan wato mata da biyayyu imma waɗanda ‘ya'yansu suka mutu ga su kofi imma waɗanda su suka mutu ga su kuma an bar musu yara ga shi kuma ba yadda za su yi da su to ya za a tallafi su a karantar da su addini har su ma su mutane ya za a tallafa aikin duk ya yi yawa ga shi nan amma kuma sai a yi sallah da ya wuri guda Allah fahimtar da su Allah ya mana gafara da rahama sai a yi kiran sallah sannan sai mu ina zuwa a yi kudi a kiran sallah sannan sai mu ansa a takaice ba sai kafa da zafi ba da kamar da su ya lokacin da ya samu hankalin shi zai yi sallah sai kuma jarabar kama shi sai eh, ya fara yin wannan sallar su wannan da rawa kan cewa har sai ya samu waraka kan wannan ciwon tsarin ya wanka da wannan ciwon matsayin wannan yake kuma wani kuma ne yake kashi abin da dan uwa yake tambaya kai mutum ne ba shi lafiya aka yi ta asibiti har aka masa siyasa da aka masa siyasa ya samu lokaci kafin ya farfado wanda wannan lokacin da ya samu na kafin ya farfado har waɗansu salloli sun wuce bayan farfadowarsa yana son yi sallah kenan kuma sai ya kasance jaraba ta kama shi kuma likita ya bashi umarnin cewa lallai kar ya kuskura ya ce zai wanka a wannan yanayi da yake da shi kuma sakamakon haka sai bari sallolin suka yi daucewa har zuwa lokacin da ya samu saukin zai fara wanka zai fara sallah kenan to to a da yi kasan kashin farko na tambayar yayin da mutum ya kasance ya samu kansa a cikin hali na bai san abin inda yake ciki ba kamar wanda aka masa tiyata ga dabi'a aka masa allura ke ɗauke masa hankali don kar ya kasance ya samu rarri na yanka da za a yi mashi duk sallar da ta wuce shi a cikin wannan lokacin ta wuce shi kenan ba ramuwa kansa kun fahimta da kyau sallar da ta wuce shi a wannan lokaci ta wuce shi kenan babu ramuwa a kansa saboda lokacin da sallar ta wuce shi baya da hankali hukuncinsa a wannan lokaci hukuncin mahaukacin da baya da hankali yadda mahaukaci baya hankaltar komai shi ma baya hankaltar komai a lokacin wanda in sallah ta wuce mutum a irin wannan yanayin babu ramuwa a kansa bayan ya riga ya farfado yana farfadowa wajibcin sallah ya hau kansa to a irin wannan lokaci yana kokarin ya alwala ya sallah sai jira ba ta kama shi likita kuma ya ce ba zai wanka ba to zai ta yin ba ne yana yin sallarsa har ya a lokacin da zai iya samun damar yin wanka sannan ya ci gaba da wanka sannan kuma ya ci gaba da sauran yi wanka sannan ya ci gaba da sauran sallolinsa amma ya takka kuskure kwarai ganin cewa yanzu yana da zanaba kuma likita ya ce ba zai wanka ba sai kiyan sallah wannan kuskure ne matuka da girman gaske to a irin nan gurin tun da ya bar salloli har sun mutu malamai suna sabani mutumin da ya bar sallah har ta wuce a irin wannan yanayi yana cikin sani ba barci yake ba ba mantuwa yayi ba da hankalinsa da komai nashi shi yanzu zai rama ta ko ba zai rama ta ba wannan sabani ne na malamai waɗansu malaman suna ganin zai rama ta waɗansu kuma suna ganin ba damuwa a kansa sai dai yawai da istighfari kun fahimta da kyau kashin bayan matsalar shi ne suka ce sallah tana da bangarori guda biyu bangaren farko lokaci inna salata kanat al mu'minina kitaban mawquta aqim as-salata li duluki shamsi ila ghasaqi al-layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda wa aqim as-salata tarafay an-nahar wa zulfan min al-layl inna al-hasanati yudhhibna as-sayyi'at zalika zikra lil zakirin waɗannan ayoyi labarin da suke bayarwa salloli an iyakance musu lokaci lalle kowace sallah a wanzar da ita a lokacinta kun gane da kyau wannan bangare ne daga cikin bangarorin sallah kenan shine lokacin yinta na biyu ayyukan sallah ɗin da suka kunshi karatu da tsayuwa da ruku'i da sujuda da tasbihi da karatun tahiyya da menene har zuwa ƙarshen sallama waɗannan ayyuka na sallah ga kuma lokaci to sallah ba ta sunan sallah sai ababen biyu sun taru idan mutum ya aiwatar da wannan ayyuka a wajen lokacin sallah ta suka ce ba ta ba in mutum lokacin ya yi kuma ya tashi yi wannan ayyukan kuma sallah ta yiwu dole sai an mai ababe guda biyu ayyuka gudanar ayyuka da kuma mai dacewar wannan ayyuka zato an wanzar da su a cikin lokaci to sai suka ce yayin da ka kyale azhar da la'asar ba ka yi su ba har rana ta faɗi lokacin azhar da la'asar ya riga ya wuce maganar da ubangiji ya yi na cewa a ƙimus salata wa atu zakata hafizu ala salawati wa salatul wusta ya shafi wannan lokacin da kabari ya wuce to tun da lokacin ya wuce shi yanzu wannan ayyukan da zai kunshi tsayuwa ji sujuda zama ta iya ka iya ɗaukar su ka yi a wajen wannan lokacin idan ka ɗauka ka yi da wani umarni ka yi da umarnin da na cewa hafizu ala salawati wa salatu wusta ko da wani sabon umarnin kuma daga Allah ina fatan kuna fahimtar matsalar ina ba ku ruhin matsalar abin da ya kawo safarin kenan waɗansu malaman suka ce eto eh shi abu idan ya zanto cewa a mai ɓangarori daban-daban idraku ba'dun minhu ka idraki jami'i rizkar wani sashi na shi kamar rizkar dukansa tunda sallah tana da bangarori guda biyu ga bangaren lokaci ga bangaren ayyuka ko da na rasa lokaci to ayyukan sai in yi su sai a yafe ma wancan lokacin wadanda suka ce a'a duk abu mai wanda yake muba'ab sai ka haɗa shi dukkan sasanninsa kafin ya zama ruhinsa ya samu gangan jiki in ba rai bil adama yana nan kenan ruhi ko ba gangan jiki bil adama na nan kenan kaga ai dan adam ruhi ne da me gangan jiki a sannan ya zama dan adam sannan ya zama kaza da zaran an zane ne sai a ce ya zama gawa ya zama jutsa la harakata lahu to kamar haka ne sallah idan aka zane lokaci ta zama gawa kenan to da haka sai suke karkasa mutanen da ke barin sallah har lokacin ta ya fita zuwa kashi kamar haka farko mutum ya bar sallah ta fita lokacin da ya fice cikin danganci ba mantuwa ya ba ba barci ya ɗauke shi ba ba hauka yake ba ba kawai ba yana ji yana gani ba sai daidai ba sa rada har lokacin da ya fice kashin farko kenan kashi na biyu wanda barci ya ɗauke shi bai samu damar yin ta ba har lokacin da ya wuce kashi na uku wanda mantawa ya yi sami ya manta lokacin ya shigo bai su tunawa ba har sai lokacin da ya wuce ce ai ban yi sallah ba kashi na hudu wanda ya suma kashi na biyar wanda hauka ya kama shi kun fahimta da kyau waɗannan mutane dukkaninsu sun yi tarayya wajen kowa bai yi sallah ba har lokacin da ya fita to sai dai dalilan da suka sa su yi ba kuma suka shafi ba ko amma sun yi tarayya wajen mai rashin yin sallah kan lokaci daidai dalilan da suka haifar da rashin yin sallah suka sha bambam wancan ganganci kawai dan mun daga dadi ne shi bai sai yin sallah ba a wannan lokacin daidai ke ko ta wuce zai rama wannan kuma mantuwa wannan kuma barci wannan kuma suma wannan kuma tabin hankali to tunda su ababen yin umarni da cewa su sallah a lokacin ta. to sai suka bari har lokacin ya fita busi ba yanzu umarnin cewa ka yi sallah ya riga ya zama ya wuce kenan dangane da su tun da busi ba har ya wuce ya suna jiran sabon umarni to cikin su waye ya samu sabon umarni mutum biyu mai barci da mai mantuwa annabi ce wanda yi barci bai yi sallah ba ko ya manta to da zaran ya tuna ko ya farka sai ya sallace ta wannan shine lokacin ta yanzu wannan wanda ya barci ya farka aka ce lokacin ta ya wuce yayi da manto aka ce ya tuna lokacin ta ya wuce yayi yana yin aiki ne da akimi salata li duluki shamsi ila da suke layin ko ina salata kana lahu kitab mafuta ko da wani sabon umarni da ba wancan ba sabon umarni da ba wancan ba su kadai ne suka samu umarni da cewa su yi ne su yi sallah ko da lokacin ya wuce mahaukaci ba ya da hankali sai aka samu shari'a ta ce ba zai rama ba sannan ba su laifi a kansa saboda mai ba zai rama wajen lokacin ta ya wuce shi kuma ba mai mantuwa ba ne ba shi kuma ba mai bosi ba ne ba ya rage a ce yana da zunubi zai shari'a ta kawo hadisi cewa ba da zunubi rufe alkalama wani salatin عن الغلام حتى يأتلم وعن النائم حتى يفيق وعن المجنون حتى hatta hatta ya abin nan na to kaga waɗannan guda uku an riga an ɗauke musu laifi duk da cewa bai sallah ko ba ramu a kansa da haka mahaukacin da ya warke daga hauka ya yi shekaru biyar shida bakwai yana hauka duk bai taɓa yin sallah ba da ya samu lafiya a yau in yanzu warke ya samu hankali sai ya sallaci isha'i da magariba ko a azhar da la'asar da asuba sai ya wuri sallata bar dukkan shekarun da suka wuce baya sun wuce kenan fahimta da kyau wanda yake suma ya riga ya suma da waye kama da mahaukaci don bai kama da mai barci ba bai kama da mai mantuwa ba sai dai ya fi kama da wanda yake mahaukaci saboda kowannen su bai da idraki to da aka shi ma sai ya ɗauki hukuncinsa idan su ma ne ko allura a yi wa mutum ta ɗauke masa hankali a asibiti don a masa operation ko rikicin ciwo ya ɗauke masa hankali da sa abin da kake ba kwana uku ko biyar tsawon kwanakin nan sallah ba sai ka rama ta ba wanda ta wuce ka sannan ko ba su biya kanka to sai wanda ya bar sallah da shi yana ci yana gani ba hauka ba mantuwa ba komai bai bar ta har lokacin da ya fita hadisi daga annabi da ya ce rama babu wata aya da ta ce rama malaman da suka ce ya rama sun yi kiyasul aula ne kiyasul aula shi ne suka ce tun da mai mantuwa an ce ya rama mai barci an ce ya rama irin talbu ta'ammidu min babu aula mai shi ya fi cancantar ma ramuwar tun da wadancan masu lama ballantana shi to kiyasar aula da wannan ba nasi bane istihadi ko fahimta da kyau to shi yasa sai malaman suka suka shi wadancan na farko suka ce ba maganar ramuwa ya yi cikin fari Allah ya fi masa amma maganar sai ya rama wannan babu wani su da annabi da ce rawa wanda nan kuma suka ce a sai ya rama tunda mai barci ma ce rawa ba lantana shi kuma ce ai wannan cewa ai ce ban lantana wannan wannan ijtihadin rinka ne annabi ya san da mai mantuwa ya san da rigan gancin amma bai ce komai a kansa ba sai ya faduwa guda biyu in ka kawo uku kai kare cikin nasu hadisin annabi kai kare cikin nasu hadisin annabi da haka sai dai mutum ya ta istighfari laifi kai tsakanin su da ubangiji amma magana a ce wajibi da sai ya rama magana su tabin nan shi yasa mai littafin maraqis su'ud babban malami da cikin mazhabar malikiya ya kawo matsalar cikin baiti uku yace al'amru la yastalzimu al-qada'a bal huwa bil amr al-jadid ja'a لأنه في وقت معين yati bima alaihi min naf'in buni wa qala farrazi izil mujazzahu li kulli hukmin hukmuhu yansahi li kulli juz'in hukmuhu yansahi yake ce al'amru la yastanzu al-qada umarnin cewa yi sallah kan lokacin ta wannan umarnin baya baka dafa karama in ta wuce bal huwa bil amr al-jadid ja'a ramuwa tana bukatar sabon umarni na daban ba da wani ba umarnin cewa yi lokacin da daban in ta wuce ba kai ba sai ka tsaya kyan kuma an sai ka samu sabon umarni da wanda zai ce kai mai karaba to sai aka jira ana jin umarni sai umarni ya zo ga mutum biyu su ne mai mantuwa da mai mai bacci to wai zai kawo da uku ko na hudu ko na biyar kuma bal huwa bil amr al jadid ja yace li annahu fi waqtin muayyan dan eh, ita sallah an iyakance ta a wani lokaci sananne ya a ci wanda yake zuwa lima alaihi min nasibu ne saboda ita shari'a ta gina wata fa'ida wajen yin sallah a wannan kayyadaddin lokacin yace a haka malamai suka tafi dan malikiya da take faɗin wannan maganar yace wa khalafa razi yace abubakar razi dan hanafiya shi ya saba yace sai an rama an gane ku dan shi yana ganin idan san sai bangarorin ta guda biyu in ka rasa zai to da rasa zai a ce ka rasa biyu zai gaba ɗaya asara ne amma nan kiyasi kan bai da ku saboda haka kada dai ku damu musamman yan uwa waɗanda suka karanta wato littattafai na fiƙi suke zurfi a kai wani lokacin mutum yakan damu idan an bada fatawa ta saba abin da ya yi shekara biyar ko goma da karantawa sai hankalin sai tashi to ya za a zo a rushe a ce ba kaza ya za a ce ba kaza ka kwantar da hankalinka jijiyoyi wai ga su tashi sai ka tambayi referensa sai a baka to sai ka je ka duba sai ka littafan an yi su wani shekara dubu wani shekara dari bakwai wani dari takwas wani kaza sai ka duba sai ka wadatu an da ku amma matukar za ka iyakance kanka cikin abin da ka karanta ba kai dan ba ko ya shigo maka to ka haramta kanka fa'idan ilimi ka haramta kanka fa'idan ilimi ko ba za a dina rigima da kai ba ko ba za a dina baka samun kare ba saboda kai kullum wani ya kawo wani abu wanda ba shi ka zara samun suka jawo shi don me ba a kawo wannan ba yalla da fanka da kawo kare su ka dawo su dole sai an faɗa abin da ke ciki na yan ba kuma a yi rigima su me da rigima a ciki rigima a ciki sai dai a nan gurin dole kai wa'azi ga waɗansu akwai kuma waɗansu waɗanda za su karanto matsaloli na addini din wanda a zahiri wannan matsaloli suna da dalili a shari'anci a ƙur'anin a hadisanci amma in mai cikin da suke ciki mutane ba su saba jin wannan ba to akwai bambanci tsakanin maganar da zaka yi ta zuwa ga garin mutane da kuma maganar da zaka yi ta zuwa ga waɗansu daga cikin mutanen da kasan suna da wannan gona ilimi kuma akwai bambanci wajen magana ga gaskiya ce hanyar da ka wajen shigar da ita ga al'umma wani Allah ya ba shi hakuri yadda zai ture ya zaɓi kalmomi da suka dace da zalatar harshe da bayani mai kyau da zakakuranci ya fayyace magana mutane ba ta musu daɗi ba amma dai za su je sun karɓi wani kuma shi kawai gani yake tun da dai hujja ce yana da hadisi daga annabi to za a yi rigima ma a tashi ma kawai dole sai an yarda a yau in ba su ba a yi tashi jami'a albarkawa kowa kamar da ba ce wannan wannan ba maslaha ba ce ba kullum muna bukatar hikimar da'awa kullum muna bukatar hikimar wa'azi hikimar karantarwa hikimar da'awa an fahimta ko sannan na iya fahimta abu ne kadai in yi ta aiki da shi in jama'a ta musu fahimta abu ba zan ce zan masa musu ba in yi ta aiki da kana ne kadai sai ne har zuwa lokacin da ilimi zai kai gare su sai su fahimta kuma akwai bambanci tsakanin mutumin da zai zo ya kwaje kolin bayani ya yi bayani filla filla ya ba da references duba wuri kaza duba wuri kaza kuma duk da haka ya yi tawazu'un cewa kila na yi kuskure idan na yi kuskure a faɗakar kan da sauran bayanai sai mutane su saukin karɓa sama da wanda zai zo kamar zare takobi cewa sai kowa ya ci kuma a yi shiru tun da hadisi ya faɗa kar a yi mujadala kaga ba zai yiwu ba saboda haka wannan ina faɗa ne saboda ya kuwa masu wa'azi da karantarwa cewa al'amura suna bukatar juriya suna bukatar abin nan abin da ake so kullum kai mai wa'azi ya za a fahimce ka in har mutane ba za su yi da wa'azin ka ba to karamin ribar da za ka samu a wajen su babban jarin ka kar faɗa da kai in ma ba za su karɓi da'awar ka ba to haɗa da kallin kar a haɗa kai da su a yi maka mai a kawo maka cikin wajen da'awar ka saboda kai sahibul ne duk mutumin da yake da kayan tallatarwa ba ya so a yi rigima in ka ji mutum ya ce a yi rigima to ba da rumfa a kasuwar to sai a kona da kowa ya wannan amma kai da kake da abin dawa da mai zaka ce a yi rigima kai kake da jari ba kai kana so a bar kowa ya baje kai baka ki ba kowa a bar shi faɗa kai ma ka bada kai ka san kana da hujja a yi ta gwarawa a gani tsakanin nan zuwa wata kaza zuwa shekara kaza wal akibatu lil muttaqin shine kawai magana kar ka yi gaggawa lokacin da kake da'awa kace dole sai mutane sun fahimta yau kar ka yi gaggawa abin da ake so li ya halika man halaka an bayyana din wa yahya man hayya an bayyana wanda zai yi da kai ya zanto ba wai razana shi kai ko tsoro ko shi. hujja ya san yadda wanda ya bijire muka yi kiyar da kai ya zanto ba a gajiyawa kai ba wajen ba shi dalili Shi ne kawai so yin daurin kai to wannan kuma za ka yi da shi ya so yin taurin kai ka faɗa ka faɗa ya ce bai yarda ba to ka ya za ka yi da shi amma idan ka faɗi dalilinka musamman in shi bai ya yarda to sai an samu su kuma sun yarda to haka kullum duniyar karatu take da haka nake jan da ba da hakuri da lallaci da yan uwana masu azi da faɗakarwa mu karanta kirtar annabawa mu karanta tafsirin suratul araf alal akalli da suratul hud mu ga dauki ba su da annaba da suke da mutanen su wahalhalun da suka sha juriya wajen isar da da'awa hakuri lallacin mutane wazi a hankali wannan ka iya samun su fitar baki wani lokacin kai zafi kai da adam sai ka je kai tuba zuwa ga Allah ka sake istighfari gobe ka gyara me kuma idan ne ka sanda je ne wata kwaba yau na zo sai in gyara ba an samu nasu da masu ba magana ta riga ta wuce sai a ci gaba amma in tun da na gina ce yi zan warware ba to kawo kullum sai in tafi a kan kuskure ke Allah fa'idan ta dauki ina ganin saboda za a yi wazi yau ba wata tambaya da zan tara da Allah sai gobe Allah ne sai gobe sai gobe Allah saboda za a yi wa'azi yau bayan sallar isha'i a yi haƙuri sai gobe in dai kowace tambaya ce dai sai gobe a yi haƙuri sai gobe vamos.